tun dai a ƙarni na goma sha biyar ne 'yan kasuwa hausawa suka fara shigowa da kayayyaki na kayan ado da na fata nau'ikan ƙarfe da kayan ado na doki a arewa maso gabashin ƙasar ghana kuma yaren hausa yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun yare a ƙasar ta ghana a bana dai an gabatar da bikin ranar hausa ta duniya a ghana a daga farfajiyar majalisar dokokin kasar taron da ya samu halartar sarakunan hausawa na kasar ghana ciki har da tsohon shugaban kasar ta ghana john dramani mahama kuma jawabinsa ya ce hausawa sun ba da gudunmawa sosai wajen ci gaban kasar ta ghana my brothers and sisters the people of hausa descent have contributed significantly to the cause of our dear nation right from the processes leading to the birth of our nation, Ghana. Though the northern soldiers were not only limited to persons of Hausa descent, Hausas played an immeasurable role and support for the struggle for independence. Take note of this. Hausas played a very important role in the fight for independence. the early security services, one of which was the Gold Coast Constabulary, had a lot of Hausa officers. And the language of the house, the constabulary, the Gold Coast Constabulary was Hausa. Remember that most of the RSMs and uh, sergeant majors were Hausa officers. And they spoke uh, mostly, even if they were not Hausa, they had to learn and speak in Hausa. The commands were in Hausa. And so if you remember, when they were marching, they had this song, Yaiwawa, Yaiwawa. Sergeant Major Yaiwawa Kukoresi, Yaiwawa, Yaiwawa. you know, so our military and security services have a, a Hausa tradition right from Gold Coast time, before Ghana was born. Take note of that. I said before Ghana was born as a nation. Their contribution to Ghana's independence struggle was based on their conviction for the emancipation of the African continent, liberation of the African continent from colonial rule. Among many, the history of brave Hausa soldiers, such as native officer Muhammadu Dambordung, and native officer Hari Zanua, both of whom died in the line of duty at Sampa in 1900. These were Hausa soldiers who died in 1900 in Sampa. Ya kuma ce an fi amfani da yaren Hausa a nahiyar Afirka musamman a ƙasar Najeriya da ƙasashen yammacin Afirkan wadda kuma ita ce ƙasar ta Najeriya yaren Hausa da Kamaru da Chadi da sauransu. Ladies and gentlemen, language deepens our understanding of history and the varied worldviews which support our collective existence as a people. Hausa is believed to be the lingua franca among many different tribes with Islamic inclinations. The Hausa language is largely spoken in Africa in the following nations. In Nigeria, which is the origin of the Hausa language, in Niger, in Gambia, in Cameroon, in Chad, in Sudan, in Ghana, and as far as Central Africa. The Hausa language has its origins in the Bayajida legends which ascribed the establishment of the kingdom to the sons and grandsons of a great prince called Bayajida. He is said to have married the queen of Daura and consolidated his power over a whole number of little emirates. The Hausa language spread from northern Nigeria to as far as Central Africa and the entire Sahel savanna region. It spread far and wide because it was the language of trade. The Hausa traders were the main drivers of the trans-Saharan trade. They exchanged goods from the north, such as perfumes, textiles, books, and other items in exchange for goods from the forest and the savannah, such as cola nuts, salt, ivory, and gold. This travel by the Hausa traders in search of opportunities spread the Hausa people far and wide. Hausa has been successful as a language also because it has an advanced writing system. It was one of the first West African languages to have a writing system, to be able to be written. sarkin zabarmawa alhaji musa yahaya yandu ya ce akwai kalubale da hausawa ke huskanta idan sun tafi yin fasfo a ghana amma suna fatan maganar da tsohon shugaban kasar ta ghana john dramani ya yi a wurin taron na ranar hausa zai kawo ƙarshen wannan kalubale muna face kalubala da yawa in ka zo ina jin hankaranci sosai in wa ba na yi hankaranci ba wani matsala amma na ce ni ba zabar mene ba zan samu passport ba in na ce ni ba haushe ne ba zan samu passport ba to haka yau an bari mun san kaman lokacin da aka samu independence hausa na nan aka samu independence ba zan bar kaina baya ba ba zabar mai na nan aka samu independence to haka yau abu ne yake ya kamata mu duka alhamdulillah mu duka mu tashi kuma ya gaya muna shugabannin su tashi da ikon allah za mu ga juna mu bi sau maganarsa haka zalika a nasa bangaren sarkin bare-bari na ghana mansur abari ya ce ba hausawa kaɗai ke hausa a ghana ba hausa ya taka rawan gani sosai cikin ƙasan ghana ga yadda ma muke sama hausa yake hausa ya fi haka cikin ghana ga kuma mun ji daɗi ƙwarai da gaske don hausa yanzu kamar yadda aka faɗi ba hausawa kaɗai ba ne hausawa hausawan sun kunshe kowa akwai bare-bari akwai fulani duk kabilun ghana da yake sun fito arewacin gana duka hausawa ne kuma wannan yana ne da za a yi ta a yi ta gaya ma mutane yadda za su gamsu da yadda hausa yake cikin ƙasar ghana haka kuma magajiyar hausawan birnin accra hajiya hawa mai zango ta ce tana cike da farin ciki na cewar karar da suka bayar ta samu shiga ah, hausa hausa ya kai nisa inda yake eh, ba garin da zaka shiga baka samu hausa ba har china da india akwai unguwan da hausa ake yi ba hausa kai ba baka shigowa insha allahu ai alhamdulillah kan mu zama hausawa allah mu ya maimaita mana kan wani shekara allah ya sa mun yi kukanmu mun ajiye kukanmu ga wanda zai iya jin maganarmu manyan da suke gaba manyan manyan da ke shugaban gari sun ji kukan da muka yi kuma gaskiya ne alhaji shamun abdalla bako ɗan jarida ne a ƙasar ta ghana inda ya ce baya ga batu na fasfo yana kuma kira ga jami'an gwamnati ta daina yi wa hausawa mazauna zango wariya la'akari da cewa wato kakanninmu suka zo suka kafa wannan kasa suka yi gwagwarmaya tun zamanin tura mulkin mallaka har aka kafa kasa kuma kakanninmu sun yi auratayya sun yi juriya da sauran kabilun kasa to kenan dole mu 'yan ƙasa ne amma yana kan zamo takaici da bakin ciki a ce ka tafi neman fasfo sai ana nema a ce ina ka fito a ghana kuma alhalin dokokin kasa ya zayyana wanda yake cancanci dan kasa in kakanninka sun shigo kafin independent kai dan kasa ne an kuma iyayenka sun haife ka nan kai dan kasa ne amma sai ga ana son a yi maka barazana a tsoratar da kai da sauransu wannan abin yana kama da damuwa shi yasa wannan magana da ya faɗi shi tsohon shugaban kasa ne ya ga kalubale ya ga matsalolin a bisa hakan muna ganin cewa Uh, tun da an gudanar wannan taron a majalisar dokoki na ake zartar da dokokin kasa wannan bayanan muna fatan cewa zai kai gare su a duba saboda a hana wannan barazana da kuma wannan wariya da ake nuna ma 'yan zango da cewa su ba kasa kana kuma na biyu a tabbatar da cewa al'ummar zango 'yan kasan gane ne kuma a tabbatar da haka kusan yawancin dukkan hausawan da ke kasar ghana musulmai ne a ranar 26 ga watan azusta ne na kowace shekara ake bukukuwan ranar hausa ta duniya taken bikin na wannan shekara shine hausa makami a wurin ci gaban ƙasa na ghana mun caccaru a macaccara ɗaya da maɗauri ɗaya rantse tsintsiya kaf baki ɗaya ga kanawan dabo ga zazzagawan zazzau ga yan baucin balewa ga adarawa da arawa ga nufawa da kurfayawa ga kasinawa da gobirawa ga zamfarawa kai har da filani da sanda da barbarawa masu alkur'ani da sakkwatawa da rawani a yau ne muke tambayan kanmu a ina muka dosa a ina muka ga mafaka da gwagwarmayan da muka biyo da kogi da rafuka muka tsallako da kurmin dajin da muka kafa bukkoki don mu tare kai mu yi kallo hasken wannan rana kawaici ba shine aminci ba aminci ita ce soyayyen da muke wa juna da haka ne aka san mu da haka ne aka san al'adunmu don haka wannan lokaci ta ce ina yancin matan fada ina yancin gan malam ina yancin gan kada masu alfahari da maki gani ina yan kasuwan garba masu alfahari da babban gari ayya gani macin bingiwa ga alhamdu zauren musulmi ga albarka da yalwa ina yan rugga makiyayan shanu ga yan fadama daular

daga buri zuwa tabbashi kabilar hausa ta yadu daga lungu zuwa saku daga yawon fantauci zuwa zama yan ƙasa hakikan da mu ne kabilar hassanci ke bugun kirji kusasawa suka samu suna daga gare mu jawa suka yi fantauci goro da mu daga gare mu ne dakarun gana su kai fice a wurin tsaro hattaken su ya zama kullum shiri idan ka zo daga gare su sai su tambaya kaka sunanka asalin hausa jaruntaka asalin hausa kyautatawa asalin hausa amintarwa asalin hausa faɗaɗawa daga taskar jarumai allah ya harice mu matayenmu kamar maza mazajenmu kamar nai aminatu rukku daga gare mu take usman dan horiyo tsotsonmu ne Allah ya amintar da mu Allah ya daraja mu Allah ya azurta mu da ilimi da fasaha da kwarjini da basira da dukiya da jama'a shi yasa muka da kai amma ba don nuna isa ba don mu kyautata wa duk wanda ke tare da mu mun share duk taskar kabilanci mun goge duk kwayan sarran makirci mun tsere wa duk bala'i don kasancewa mu baki daya hausa ita ce soyayya hausa ita ce kyautatawa hausa ita ce sanin ya kamata shi yasa a zangon hausa babu ba haushe babu ba gware babu ba kare babu aike babu asanti babu ba dagwambe babu kusasi babu mafurusi babu wani kabila sai soyayya ta cikin yare ɗaya na son juna shi yasa muka aje bambancin kabila muka aje mashi da takuba muka aje rayukanmu a bakin takobi don mu ga ranar da duniya duk baki ɗaya ta zamo darin salami da kowa sai farin ciki ba za mu gaza ba ba za mu ja da baya ba in ma an ci galaba a kanmu sai mun dage har sai mun yi nasara Allah a cikin alkur'ani mai girma yana cewa kada mu ji tsoro idan muka bi sa da al'adunmu masu albarka za mu yi nasara ba da takobi ba za mu hau duk wani tudu mai tsawo za mu tsallake duk wani gadon da ya buwaye mu za mu idan wannan idan idan muka yi nasara hakikan mun bi murni Allah da annabi hakikan mun kasance Hausawa wayanda suka yada aminci da zaman lafiya mun ga guguwa mun ga tashin hankali mun ga aminci mun ga farin ciki amma bai sa mun kauce wa hanyar mu ba don daga Allah muka dogara a yayin da muke hangen gobe duniya ta kura idanunta akanmu, a wannan lokaci na nuna mutuntaka a wannan lokaci da na bugun kirjin zama bahaushe don rike amanar da kakanni suka bar mana kunci za ta zo annoba za ta kai gare mu gobara za ta addabe mu amma ba abin da ya karya mana zuciya ya samu kaucewa hanyar mu don daga Allah muka dogara kaka bala'i zai yi nasara a kanmu ba za mu ji tsoro ba ba za mu koma baya ba gaba muka yi gaba muka yi inda muka dosa don mu isar da amanar da kakanni suka bar mana zuwa ga manyan gobe idan muka dage idan muka tashi idan muka bi hanya za mu kai inda muke hange idan wannan rana ta kai za mu fito ba da tsoro ba za mu iso gaban duniya za mu jagoranci duniya zuwa gabar tsira. Office TV, unique every day.